har mai martaba take haɗawa. Tana faɗin ai ne ya masa auren, dan bai ba su muhimmanci ba shi yasa bai faɗa musu ba. Dan ka su su aura masa ‘yarsu, shi yasa su suka yi sauri suka aura masa tasi ‘yar. Sai da ya fahimtar da ita cewa auren ya faru ne cikin gaggawa, sannan ta kwantar da hankalinta. Amma ta ce masa dole ne ya zo Indiya. Ya faɗa mata cewa yana da ayyuka da yawa. Ta ce masa kada ya kuskura a bikin holi ba tare da ya zo Indiya ba. Ya rantse tare da mata alkawari. Kuma ta ce sai ya nuna mata alkawarin nasa, Shi kuma ya ce zai tabbatar mata ta hanyar tara gashi a kansa, ba zai yi aski ba har sai ranar da zai zo Indiya. Da haka hankalinta ya kwanta, har ta ce ya gaida matar tasa, daga haka wayar ta ƙare. Kuma ya yi mamaki da ya ga wutar ɗakin ta a kunne, don kusan kwana yi yana sauraron rabin ransa. Kuma yau ma da safe ya ga wutar ɗakin nata a kunne. Yana jin sanda take mofin koridan ma. Yanzu ma ya fito ne cikin shirinsa na zuwa aiki, kuma shi bai iya riƙe yunwa ba. Da haka ya fito don ya ci abinci. A nan ne ya ga ko ina na gidan kal? ta share ta goge, sai kuma gashi ya ganta a kicin. Ina kwana? Muryarta ta fito cikin sanyinta, kuma haka kamar da tsoro a ciki. Ya fara takowa cikin kicin ɗin yana amsawa da lafiya, fatan kin tashi lafiya. Murya tasa ta fito da wani irin sauti fa yau, ba za ka tsinci komai a ciki ba. Maryam ta miƙe tana faɗin, lafiya. Sau ta ga ya nufa, jim kaɗan ya fito, sai ta gan shi da kayan girki. Kenan abinci zai dafa? Da ƙyar ta yi ƙarfin halin faɗin, Ga abinci fa na girka maka. Jack ya tsaya da kunna wutar da yake. A hankali ya juyo ya kalle ta yayin da take tsaye a jikin island tana hada hot chocolate a cikin wata ja. Ya kalli plates din da ke kan island ɗin. Abinci ta dafa masa. Shi ta dafa wa abinci? Wata kulawa da baya samun ta sai idan yana India. Amma a Najeriya kam sai dai idan Abuja ya je. Dantin yana yaro ko da sau daya Fulani bata taɓe masa girki da kanta ba, sai dai ta sa bayi su yi masa. Ke da kanki kika yi? Ya tambaya ba tare da shi da kanshi ya san ya yi ba. Kanta a ƙasa ta gyaɗa masa kai, sai ya fara takowa zuwa island ɗin. Gaba ɗaya ƙamshin turarensa ya cika mata hanci, kuma yau ma kamar kullum sanye yake cikin kayan Hausawa. Wata shadda ce a jikinsa, kansa ba hula, wannan kyakkyawar su matasa tare a kansa. Sai da ya kai hannu ya shafa su matasa yana kallon abincin. A shi a area irin tasa akwai wayayyu kamar ta? Gaskiya ta fita daban. Na gode. Ya faɗa yana zama akan ɗaya daga cikin kujerun da ke zagaye da island ɗin. Maryam ta kasa gaskata abin da ta ji. Godiya fa yake mata. Gaskiya wannan abin azimin ne. Kai kawai ta gyada masa bayan ta hada hot chocolate din ta mika masa. Sai yanzu ya kai hannu ya dauki sandwich din ya kai bakinsa. Sai da ya limsha ido. Sannan ya ci gaba da taunawa. Dadin abincin mara misaltuwa ne. Ta iya girki sosai. Ya cinye na hannunsa tas. A lokacin ita kuma ta dauki nata ta bar masa kicin din. Bayan ta je da kayan da ta yi amfani da su a dishwasher. Dan ba za ta iya zama ga ta gashi ba. Ya ce su nisanci juna. to hakan take kokarin yi. Tafi da bai san ya cinye abincin ba sai da ya ga plates ɗin babu komai, sai kuma ya dawo kan hot chocolate ɗin. Shi ma ya shanye shi tas. Bai cika cin abinci da yawa ba, amma yau ya ci sosai. Ya miƙe ya buɗe dishwasher ɗin, sannan ya saka plate da ja ɗin a ciki. Ya buɗe freezer zai ɗauki ruwa. Ya tsaya yana kallon komai a tsare. A ran sai ya ce, gyara da daɗi. Dan shi ba wani bi ta kan kicin ɗin yake ba. Fita ya koma ɗakinsa ya ɗauki wayoyinsa da hularsa da ki. Ya dawo ƙofar ɗakinta ya ƙwanƙwasa. Maryam na cin abinci ta miƙe ta sa hijabinta ta buɗe masa ƙofar. Kuma kamar kullum gabanta na bugawa. Zan je asibiti ne. Shi ne kawai abin da ya faɗa bayan ƙofar ta buɗe. Maryam ta bayyana a gabansa. Kamar za ta tambaye shi me zai je yi asibiti. Sai ta tana ashe likita ne. A dawo lafiya. Allah ya tsare. Amin. Thanks for the meal. Ya faɗa yana juyawa. Kamar jiya, yau ma Maryam ta ba bayansa da kallo, tana gode masa ita ma a ranta. Babi na goma sha shida. Uchenna. Yau kwanansa uku da fara aiki a Hanam Fashion House, kuma aiki a wajen na masa daɗi. Shi da Hanam suke zana ɗinkin da za a yi, amma kullum tana faɗin nasa ya fi kyau, kuma a kullum zai yi ɗinki cikin yabawa take. Amma kuma ya lura da wasu sababbin ɗabi'u da take da su, ba ta wa kowa fuska, duk da dama can haka take, amma kuma na yanzu abin ya fi na da, kuma a yanda ya lura ba ta da aure. Hakan ya sa ya tambayi wani amina a gurin, wanda yake kawo masa kayan aiki idan ya bukata. kuma aminin ya faɗa masa cewa su ma haka suka ganta da ɗan. Daga tafiya USA na shekara biyu sai gata ta dawo da ɗa, kuma har yau ikirari take kan cewa ita ce uban ɗan. Abin ya so ɗaure masa kai, da haka ya niyyar tambayar Abba. Yana zauna a ofis ɗin da aka bashi dan ɗinki, bayan ya gama ɗinka wata riga sai ya ɗauki brik yana shan kofi. Kawai sai ya ce bari ya kira Abba ya tambaye shi, tunda ba sa samu su haɗu. Abba na, cewar uce bayan Abba ya ɗaga kiran, kuma sun gaisa. Na'am ɗana, Tambayar ka nake sanyi Ya faɗa yana kallon windon da ya buɗe. Hannunsa na dama riƙe da mug. Faɗi ɗan abbansa, ina jin ka. Abba, sai kuma yayi shiru. Shi san bai iya ƙumbiya-ƙumbiya ba. Idan yana so ya faɗi abu, kansa tsaye yake faɗarsa. Amma yanzu sai ya ji nauyin abban. Sai ya tattaro ƙarfin halinsa. Ya farta abin da ya zama sanadiyar sauyawa ƙaddararsa. Abba ni Hanam ta taɓa aure ne? Abba bai yi mamakin tambayar ba, don tun ranar da Uce ya fara zuwa Hanam Fashion House ɗin, ya faɗa masa cewa ai ya san Hanan sun taɓa yin aji ɗaya a secondary. A'a Haris ba ta taɓa aure ba. Wuce ya wata ɓoyayyar ajiyar zuciya, amma duk da haka sai da Abba ya ji. Abba ya murmushi. Haris, na'am Abba, next week zan je Hakuɗau, kuma tare nake so mu je. Hakuɗau shine mahaifar Alhaji Muhammad. Zuwa lokacin na gama aiki anan, ba matsala za mu iya zuwa. Eh, na san zuwa lokacin ka gama wa Hanam aikinta. Kawai na faɗa maka ne don ka shirya. To bana Allah ya kai mu. Amin ɗan albarka na. Kuma daga haka wayar ta kare wuce ya ajiye mok ɗin hannunsa akan wani tebul. Sannan ya dawo ya dauki measuring tape. Ya shiga auna wani yadi. Zuciyarsa fal tunane-tunane iri-iri. Kuka ya ji, kuma ya san cewa babu mai wannan kukan bayan Ayan. Dan ɗakin da ake renansa kusa da ofis sa ne. Allah ya sani tun daga ranar da yaron ya rike kafa sai ya shiga ransa. Don haka da sauri ya aje yarin da measuring tape din. Ya fice da sauri ya faɗa ɗakin. ya iske naninsa tana rarrashinsa shi kuma sai kuka yake yi gaba ɗaya ya rike nanin nasa kin ga kawo shi ya faɗa yana miƙa mata hannu miƙa masa shi ta yi shi kuma ya karɓe shi ya fice daga ofis ɗin ofis ɗin nasa ya koma da shi ya shiga rarrashinsa amma ya ƙi ya shiru sai kawai uce ya ɗauki wani zanin atamfa da ya yanka ya goya shi yana jijjiga shi tunda aya ne zo duniya ba a taɓa masa goyo irin wannan ba dan hanan ba ta sa, sai dai ta saka shi a bebi kariya nan da nan ya yi bacci Hanam ta ji kukan Ayan, hakan ya sa ita ma ta fito don ta ga abin da yake faruwa. sai nani ɗin ta faɗa mata cewa ai wannan na ɗaya ofis ɗin ya zo ya karɓe shi. Da haka Hanam ta fita ta shiga ofis ɗin Uce. Samunsa ta yana kaiwa da kawowa da Ayan a bayansa, kuma gashi ya goye shi. Wani abu ya motsa a ƙirjinta, wanda rabon da ya motsa tun shekaru biyu baya. Sai ta kawar da tunanin, dan a ganin ta abin ba mai yiwuwa ba ne. Ita sai abin ma ya so ya bata dariya, namiji da goyo, kuma ya iya goyon. Ko dan Ibo ne? Oho, Yanzu uce da atamfar dubunnan kuɗin ka goya yaro? Ta faɗa tana shigowa ciki. Shi san ma bai kalle ta ba. Me zai hana idan dai boy zai yi shiru? Idan yana kuka ba zan iya aiki cikin kwanciyar hankali ba. Hanam ta ji wannan abin ya ci gaba da motsawa. Kuma wannan irin wanda ta taɓa ji ne lokacin da za ta haifi Ayan ɗin. Na ga yi bacci, kawo shi kar ya hana ka aiki. Ba dole ya bacci ba ya ji goyo? Na san yanzu haka ba goyonsa kike ba. Ya faɗa yana ƙoƙarin sunce zanin goyon. Na me zan wani kama sa. abebi kariya ɗinsa ne daidai shi ta faɗa lokacin da ya miƙa mata shi daga haka kuma ta fice daga wajen Wuce na ya bi su da kallo su duka yana murmushi ya dawo ya ci gaba da aikinsa a laro city block 3 house number 122 da misalin karfe shida na yamma maryam ce tsaye a kicin ɗin gidan meat pie take haɗawa dan yau da safe tafi da ya gaya mata cewar an gama haɗa komai na makarantarta da haka gobe za su je tare a karasa sauran abubuwan yanayin murnar da take ciki san ba mai kwatantuwa ba ce. Lokacin da aka ɗaura masa aure, kowa faɗi yake yi cewa ta yi sa'a, duk bata ga sa'a da ta yi ba sai yanzu. A yanda ta fahimta, shi ma san bai san da auren ba, amma kuma haka ya haƙura ya karɓi auren nasa hannu biyu, kuma babu abin da ya rage ta da shi, komai yana mata. Ba ta da wani abin yi sai godiya ga Allah da kuma shi ta fida. Da ta fuskanci baya son tana gode masa, sai ta samu wata hanya ta gode masa daban. Ta lura da yanda yake son abinci, kuma yana son abincin da take girkawa. da haka sai take gode masa ta hanyar abincin. Kullum da safe sai ta tsantsara masa girki na gani na faɗa, da yamma ma haka, dama na rana baya ci a gidan. Duk girkin da take da shi a wayarta shi take masa, kuma dama dai ita gwana ce wajen girki, kuma ta lura yana jin daɗin girkin nata. Saboda za ta fara zuwa makaranta, ya sa yau ta yanke shawarar yi masa meat pie da cake, saboda ko da wata rana za ta makara da safe, sai su samu su rage hanya. Kuma shekaran jiya ya ce mata ta je su gaisa da matar makocinsu, kuma ta je ɗin. dan har mata dan jima a gidan dan matar tana da kirki duk da ta girme mata a shekaru don za ta iya fan anti Fatima so take yi ta gama soya mitfai pie din kafin magariba ta yi dan kek kam tuni ta riga ta gama shi shi ma miss pie din kaɗan ne ya rage kuma kafin magariba ta gama soya shi tas ta juya a wasu containers masu kyau ta zuba kek biyar miss pie shida a wani ƙaramin kwano mai murfi wanda za ta miƙa maman Ilham kamar yadda matar ta ce mata shine sunan yarta ta farko ta zuba gaba ɗaya kayan da ta bata a dishwasher dan ba ta wani wanke-wanke komai cikin sauƙi take yin sa ta goge duk inda ta bata sannan ta ɗebi wamas ɗin da ta zuba abincin da ta girka ta fita daga kicin ɗin ta jere wa tafi da nasa a saman dining table sannan ta yi sama sallan magariba ta gabatar sannan ta ƙara sakowa ƙasa ta ɗauki wayarta da ke caji a falo ta ɗauki wannan kwanan da ta zuba maman ilham meat ɗin ta janyo ƙofar falon ta fito compound ɗin gidan sai da ta kalli parking lot ɗin gidan motocin tafi da ne guda biyu kawai dan ya fita da guda ɗaya ta buɗe ƙaramar ƙofar gate ɗin ta fito. Bata damu da ta kulle gidan ba, don a ganin ta babu wanda zai shiga gidan, bare har sata. Ta tsaya tana kallon kyakkyawar unguwar tasu, yanda take da kyau da daddare. Bata taɓa fitowa da daddare ba sai yau. Dan last time da ta fitowa ta shiga gidan maman Ilham ɗin da rana ne. Sai kuma yau, a gaba ɗaya zaman ta unguwar gurin kwana shida. Sai dai ta ganta ta saman balkoni. A hankali ta shiga takawa har zuwa kofar gidan da ke jikin nasu, wanda yake shi ma sak irin nasu. Ita ranar da ta shiga gidan ma, ta yi zaton za ta ga komai na cikin gidan irin nasu ne amma sai ta ga hatta da ginin cikin ma irin nasu ne amma ban da kayan ciki kanta tsaye ta tura karamar kofar ta shiga dan ta lura da gaba ɗaya gidajen unguwar babu masu gadi sai da ta kunkusa kofar falon gidan sannan aka buɗe ilham ce ta buɗe mata tana gaishe ta ita ma maryam ɗin ta amsa mata da fara'a ilham waye ne murya maman ilham ɗin ta tambaya daga cikin falo ilham ta buɗe kofar gaba ɗaya tana faɗin anti maryam ce To ta shigo mana sai ta tsaya a waje? Maryam ta shigo tana murmushi. Maman Ilham din ce a falo, ita da sauran yaranta guda biyu, Aliyu da Abdul. Ta zauna a sanda su ma suke gaishe ta, sannan suka gaisa da maman Ilham din. Maman Ilham mitfai ne ne nayi, shine nace bari na kawo miki a bawa yara. A to an gode. Maman Ilham ta faɗa tana karɓar bol ɗin. Gobe zan fara zuwa makaranta. Ta nan Alaro zaki fara zuwa? Eh, Maryam ta amsa kanta a ƙasa kamar yadda ta saba. To Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a Maryam. Amin, ni zan koma. Ta faɗa sanda ta miƙe. Har za ki koma? Eh, magariba ta yi, na san ya kusan dawowa. Haka ne kam. Ilham ta shike rufe mana ƙofar. Ta ƙarashe tana kallon Ilham ɗin. Lokacin Maryam har ta kai bakin ƙofa. Tun daga fitarta daga gidan su, Ilham ɗin ta hangi motar ta fida. Sai kawai ta tsaya a ƙofar gidan har ya ƙaraso. Ya buɗe gitsin da wayarsa, sannan ya shiga da motar. Amma bai kulle gitsin ba, don ya ganta shi ma. fitowa ya daga mota ya dawo kofar gidan inda take kuma tun kafin ya karasa inda take ya fara sababban nasa wato sauraron bugun zuciyarta wani abu da ya zame masa farilla a kwanakin nan abin na mugun bashi mamaki dan yanzu abin ya zame masa jiki idan baya gidan har Allah Allah yake ya dawo dan ya zo ya ci da daɗin girkinta ga kuma da dadan sautin bugun zuciyarta yanda yake saka masa nutsuwa a koda yaushe a da daga asibiti sai gida sai kuma filin wasan cricket ba shi da wani abu na nishadi bayan cricket ɗin. amma yanzu an samu sauyi. Zuwan Maryam rayuwarsa ya sauya abubuwa da dama, ya koma wani tafidan daban da na da. Yanzu ya koyi yawan cin abinci, saɓanin da da ba sosai ya cika cin abinci ba, saboda shi bai cika son cin abincin waje ba, ya fi so ya girka da kansa. Wani lokacin a makare yake tashi, baya samun damar yin girkin. Da yamma kuma ya dawo a gajiye, wata ran sai dai ya ci bread kawai ya sha ruwa, amma yanzu a kullum so yake ta ce masa ga abinci, don ya samu ya ci da daɗin girkinta. Shi yana mamakin yadda kanta yake a waye, ga yadda ta iya girki. Har tunani yake watakila ta yi makarantar koyon girki ne. Ga kuma yawan sauraron waka da yake yi da, amma ban da yanzu. Sam sauraron wakar ma baya gabansa. Wannan bugun zuciyar tata shi ne zame masa kamar waka. Wani lokacin sai ya raba dare yana sauraron sa. Ko da tana ɗakinta yana iya jiyo shi. Sai dai idan tana ƙasa ne, amma muddin tana ɗaki to zai ji yadda zuciyarta take bugawa. kuma har yanzu idan yana tsaye a gabanta zuciyarta na bugawa cikin tsoro sai kuma wani abu da ke faruwa da shi Rabon da bakin ruhinsa ya tashi tun yana Hadija kuma hakan ya bashi mamaki duk da wasu lokutan idanunsa na sauya kala duk da a da can baƙin ruhin baya tashi sai idan an bata masa rai shi kuma mawuyacin abu ne a bata masa rai a kwanakin nan ne abin ya kamari amma kuma yanzu gashi ya tafi sannan har cikin ransa yake fatan Allah ya sa ya tafi kenan har abada sai dai kuma shi da kansa ya san cewa yana nan babu inda ya tafi dan akwai supernatural ɗin a jikinsa ko kaɗan baya fatan wani abu da zai cutar da Maryam, musamman a ce daga gare shi ne. Gaskiya Muktar ya faɗa masa, tabbas ya yi dace, don Maryam ɗaya ce tamkar da dubu. Samun irinta a wannan zamanin sai an tona. Sanda zuwa, muryarta ta fito cikin sanyinta, kuma ya ji sanda zuciyarta ta buga. Ya samu kansa cikin wani irin yanayi da yake tsinta kansa a duk lokacin da ya saurari bugun zuciyarta ta. cikin tsoro ko nishaɗi ko ma murna. Sannu Dasu, gidan Mustapha kika je? Dasu, Shekaran jiya ya fara kiranta da sunan. Wataƙila dan nishaɗi yake kiran sunan. Mustapha kuma ta san sunan mijin maman Ilham ne. Don haka ya faɗa mata ranar da ya ce mata ta je gidan. Eh, nan na je. Ban ma jima ba yanzu na shiga kuma na fito. Ya ɗan cije lips ɗinsa kaɗan, sannan ya gyaɗa kansa a hankali. Hira kika je kuka yi? Ko kaɗan, na yi meat pie ne. Shi ne na kai mata na ce ta bawa yara. Yanzu ma kansa ya gyaɗa sannan ya ce, mu je ko? A hankali ta fara takawa zuwa cikin gidan. Ya tsaya a wajen yana kallanta, sannan ya rufe gate ɗin ya shigo gidan shima. Bai same ta a falo ba, da haka ya saman shima. Wanka kawai yayi dan don ya yi sallah a hanya. Ya saka wasu joga set farare. Ya rufe kansa da hula hudi din kayan, ya sako ƙasa. Cike da farin ciki zai ci girkin Maryam. Kuma kamar yadda ya zata ɗin, ta aje masa komai akan dining. Ruwan shansa da abincinsa, ya ga yau har da juice a wani jog na glass. Bai san san da murmushi ya sabace masa ba. To shi kuwa me ba zai yi wa wannan innocent soul din ba. Kujera ya ja ya zauna, sannan ya bude plate ɗin da ta aje. Ya buɗe woma ɗin farko, wanda yake da tabbacin miya ce a ciki. Kamshin spices ne suka fara shiga hancinsa, kafin ya arba da cabbage sauce. Kala kabejin da ya haɗu da attaruhu da tattasai su ne suka fi ɗaukar hankalinsa. Har da haɗiyar yahunsa, sannan ya aje murfin a gefe. Ya janyo ɗayar ya buɗe, ita kuma shinkafa ce a ciki, wadda ta dafa ta da carrot da kuma green beans. Duka ya juya shinkafar a plate ɗin, sannan ya zuba miyar. Ya hauci yana ta limshe ido. Da a ce yana da yawan magana, da watakila santi zai yi, don abincin nata ya kai a masa santi. Yana ci yana haɗawa da strawberry juice ɗin da ta aje masa, har ya cinye tas, don dama ba ta taɓa zuba masa abinci ya rage ba. Tashi ya shiga kicin ɗin, ya buɗe dishwasher sannan ya jera kayan a ciki. Har ya juya zai fita, ƙamshin wani abu ya bige hancinsa. Ya waiga ya waiga, sai ya hango wasu containers guda biyu kusa da stove. Bai yi tunanin komai ba nufi wajen. Ta farko ya buɗe, ya ci karo da meat pie. ya kai hannu ya ɗauki ɗaya ya kai bakinsa take ya cinye shi tas sai kuma ya rufe mata ya buɗe ɗayar ita kuma cupcakes ne a ciki shi ma guda biyu ya ɗiba ya cinye su duka a ransa yake faɗin maryam na so ta maida ni a cici ku ji ɗan raini faɗin marubuciya rufewa ya mai mata ya ajiye sannan ya fito a falo ya zauna ya kunna wata tashar da ake kunna wasan cricket yake shingiɗa yana kallo har da ture hula hudi ɗin ya shiga shafa su masa da ta fara taruwa saboda alkawarin da yi wa dadi. Hatta wajen fit ɗin ma ya tara gashi. Ko mai ya tuna sai ya miƙe tsaye na sa ya ɗauko na abu ya dawo ƙasa Yana daga inda yake kwala kiran Maryam. Maryam na zaune a ɗaki tana sauraron kira a Alƙur'ani, ta ji kamar tafi da na kiranta. Kasancewar kunne ɗaya ta saka, sai ta cire efis ɗin, ta shiga ƙoƙarin danna pos, amma san ya ta kiba ta haɗin kai. Haka take mata kwana biyu, ta ɗan ja gajeren tsaki, sai ta tsaye ta jikin efis ɗin, ta miƙe hannun ta rike da waya ta saka hijabin ta ta fita a falo ta same shi sai ta zauna a ƙasa a'a zauna anan. maryam ta kalli inda yake nuna mata gefen kujerar da yake zauna a kai ne kasancewar kujerar na da tsayi sai ita kuma ta zauna a can ƙarshen kujerar kanta a ƙasa kamar kullum idan tana gabansa gyaran murya yayi bayan ya gama sauraron abin da ya saba kamar yadda na faɗa miki an gama komai da komai na makarantarki so gobe za mu je tare mu ƙarasa abin da ya rage Na san za ki buƙaci wani abin na amfanin makaranta. So ni ban san me kike so ba. Don haka na yanke shawara kawai na baki kuɗi, sai ki sai ko me kike so. Da akwai supermarket nan kusa da block ɗinmu. Za ki iya zuwa ki sai abin da kike buƙata. Ya ƙara shi magana yana miƙa mata kuɗin da bata san adadinsa ba. Hannunta na cikin hijabinta ta karɓa kuma hannu biyu. Na gode sosai, Allah ya ji kan mahaifa. Bai amsa a fili ba, sai ya ci gaba da cewa, kina da waya ne? A hankali ta gyaɗa masa kai. Tana fito da wayar tata daga hijabi ta nuna masa. Sai da tafi da ya kusan yin dariya, amma ya san idan yayi za ta ji ba daɗi. Amma wayar ta ta shi dariya. Like for real? Mata tafi da wannan wayar? Daso, wannan ai ba waya ba ce." Da mata san za a rana. Ta ya za a tafi da ya kalli wayarta da kima? Yana rike waya biyu, kuma duk da ba sanin kuɗin wayoyin ta ba, ta san masu tsada ne. Barin ma iPhone ɗinsa, don wayar ta burge ta ita kanta, musamman ma gefen wayar, wani abu ne aka kewaye wayar da shi kamar gold karbi wannan akwai numbers ɗina a kai idan na shirya zan karɓe su ya miƙa mata samsung ɗinsa ƙira s22 ultra maryam ta kalli wayar sai kuma a hankali ta ɗago ta kalle shi shi ɗin ma ita yake kallo kafin ta kai hannunta ta karɓi wayar za ta yi masa godiya ya katse ta da faɗin no miriam you don't need to miriam ita kuma haka za ta yi ta samun sauyin sunaye rana haka ta kusa raba dare tana shiga da fice a cikin wayar Ita wayar ma ta fi burge ta akan kuɗin da aka bata da bata samu ta ƙirga ba. Duk da shi ma kuɗin ta ji daɗinsa, don bata taɓa riƙe kuɗi kamar haka ba. Ƙoƙoluwar yawan kuɗin da take riƙewa a hannunta shine na registration ɗinta, amma ita waya ta fi yin gaba da ita, kuma ta ga babu sim a kai, sai dai wasu numbers da ba su da yawa, kuma a ciki akwai na dadi, ha Chachu Imran, wato kawu Imran, Chachu Irfan, wato kawu Irfan, Chuti Gulza, Ramesh, Arjit, Mahesh, da dai sauransu. Yawancin lambobin na Indiya ne, hakan ke nuna mata cewa da ‘yan uwansa na Indiya yake waya, sai kuma galari da ta duba, tarin hotunansa ne barjik, abin har ya bata mamaki, ganin namiji da yawan hoto. Ita da take mace ma ba ta da wasu hotunan a zo a gani, amma nasa kam sai baki take kamawa don mamaki. Kuma a cikin hotunan ta ga wadda take kyautar zaton ita ce Niha da kayan sojoji, an musu shi da ita. Abin mamaki shine kayan sojojin Najeriya ne a jikinta. kuma ga ta indiya hotuna dai sai wanda ya manta bai yi ba a ciki mata, ta ga wani nasa wanda ya tara gashi a kansa har ya fakin ɗinsa har da dariyarta don style ɗin hoton ya bata dariya ishan ta fida ta farta murya ta ɗauke da wani nishaɗi da bata san daga inda yake fitowa ba cikin daren gaba ɗaya ta ɗebe kayan wayarta ta mayar kan wayar amma bata taɓa masa hotonsa ba ko ƙwara ɗaya don watakila ya buƙaci kayansa amma ta ji daɗin samun waya sosai ba kaɗan ba.